Thank you.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 a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan mai albarka yau mana yini na ashirin da uku a cikin yininnukan wannan wata mai albarka na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar zan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku na shekarar shida ta meladiya muna karatu a cikin suratul hashiri a ayar da muka kwana a kan karatu da ya gabata ita ce aya ta goma sha bakwai yau bi izinin lahi ta'ala za mu tashi daga aya da tafi biye da ita wato aya ta goma sha takwas kuma ita ce aya da a karanto mana yanzu Allah yana cewa cikin ta ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad Allah ce ya koran da suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma rai ta duba ta ga ta gabatarwa gobe kaga gobe ana rufin kiyama kiran kiyama da gobe wannan ishara ne da jan hankali cewa kiyamar fa kusa take kusa take kamar yadda ka san gobe tana kusa haka ita ma kiyama take kusa hakanan kamar yadda ka san gobe tana tabe sai dai lokacin ta ne kawai in bai zo ba to hakanan ita ma kiyama tafe take kuma ta kusa duk wannan ya an amfahimce shi a cikin faɗin Allah da ya ce ma qaddamata li ghadin aya ta ja hankulan mu game da kimtsawa shirin kiyama kada mu sakankance ga duniya ba ba tabbatin kiyama ko da yaushe mu dinga dubawa me muka yi wa kanmu tanadi wani tanadi muka wa kanmu na zuwan kiyama. wani mai matsayin mu gaban dokokin Allah shine takawa takawa bin dokar Allah aikata abin da Allah yake ka aikata da nisantar da Allah yake ka bari wannan shine takawa to mu duba mu ga ina muke da wannan Allah ya sake ta wanda cewa wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah kaga ta ce ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat nan aka sake cewa wattaqullaha malaman tafsiri suka ce waccan an ce kullaha dan a gina mata wal nafsun ma qaddamat da gadi wannan kuma kullaha dan a gina mata cewa innallaha kabirun bima ta'malu da ku ji tsoron Allah saboda Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa duk abin da zaka aikata Allah yana sane ya san manufarka ya san lokacin da ka aikata shi ya san kuma abin da ya jawo ka aikata wannan kuma ya san sakamakon wannan laifin to da ka duka waɗannan na jan hankulan mu akan mu tsoron Allah sai Allah ya ce wala takunu kada ku kasance kamar waɗanda suka mance da Allah Man cewa da Allah fita batun addinin Allah da fita batun Allah da fita batun bauta da dokokin Allah to dai yana karkashin nasiya nasiya bi ma'ana at-tark ka nasullaha sun fita batun Allah kada ku kasance kamar da suka fita batun Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunansu ma'ana ya mantar da su maslahar kawunansu babban maslaha gare ka shine ka kubutar da kanka daga azabar Allah kuma ka jawo mata ni'ima ta dindindin wannan ita ce babbar maslaha duk lokacin da aka ce ka gaza gane wannan maslaha ka tafi ka guma gurin duniya ita kadai ka sa a gaba to kaga wannan maslaha ka fita batanta to Allah ya mantar da su kansu mai da hankali game da abin da zai gyara musu lahira to shine hukubar da Allah ya musu sun fita batun Allah sai Allah shi kuma ya mantar da su abin da yake ne mafi muhimmanci a rayuwarsu sai Allah ya ce ula'i ka humul fasiqun Waɗancan su ne fasikai Waɗanda suka mance da Allah sai Allah ya mantar da su kawunansu Waɗanda suka fita batun Allah sai Allah ta'ala ya fita batun su Allah bai shiryar da su ga abin da yake ne daidai ba ya mantar da su game da hanyar da za ta kai su ga shari'a to waɗannan su ne fasikai waɗanda suka bujire ma Allah fasikanci shi ne bujirewa suka bujire ma Allah suka fice daga yi masa ɗa'a to waɗannan su ne fasikai na yastawi ashabun nari wa ashabul janna ma'abota wuta da ma'abota aljanna ba sa zamantowa daidai saboda waɗannan suna cikin ni'ima ni'ima kuma ta ƙoli waɗancan kuma suna cikin azaba azaba ita ma ta ƙoli kaga babu yadda za a su daidaita ko da a ce waɗannan suna ni'ima ce ta ƙasa waɗannan suna azaba ta ƙasa kaga wanda za a su daidaita ballantana a ce kowanne a gefensa ya kai koli aljanna a gefen ni'ima ta kai koli wuta a gefen bala'i da azaba da raɗaɗi ta kai koli a gaban da za a yi zama da ta waɗannan su ne sakamako hakanan ba su daidai a sakamako ba saboda ba su daidai a gurin aiki ba Allah ya ce a fana alul musulmi na kal Musulmi. shin za mu sanya musulmai kamar waɗanda suke masu ɓarna masu laifi kaga gurin aiki ba su zama to daidai ba waɗannan sun yi aiki na gari waɗancan sun yi mummunan aiki kaga babu yadda za a yi sama daidai ya ce amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alul muttaqina kal fujjar cin kuna zaton mu saka allazina amanu wa amilus salihati Waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai motsi daidaita su da waɗanda suke sun yi barna a bayan ƙasa a gaba haka babu hikima ce wannan aiki ba aiki bane na hikima haka nan duk wani mai hankali ya san wannan ba aiki bane na hankali wannan ya yi aiki abin da ya dace ya bi daidai ya yi tsari komai ya tafi daidai wannan kuma ya yi barna ya yi ta'addanci a gaba sa zamantowa ne. to haka a gurin sakamako Allah ya ce ba sa zamantowa daidai ya ce ashabul jannati humul fa'izuna ma'abota aljanna su ne waɗanda suka zama masu rabo shi ne alfa'izu alfa'izu wanda ya dace da abin da yake nema ya kubuta daga abin da yake tsoro wannan shi ne alfa'izu kamar da Allah faɗa Ali Imran ya ce fa man zuhziha nari wa udkhila al faqad faz duk wanda aka gusar daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ne fa'il ne wanda ya samu rabo haka kenan wannan rabo ah, na fauzu wanda ya same shi ya zama fa'il shine wanda ya kubuta daga abin da yake tsoro ya kuma samu abin da yake nema muna roƙon Allah ya samu daga cikinsu na Allah ya ba mu labarin yadda alkur'ani ke tasiri kuma ya ba mu labarin yadda za mu yi mamakin yadda 'yan adam ba sa tasirantuwa da alkur'ani alkur'ani littafi ne wanda yake da tasiri a karan kansa yanayi ma duwatsu duk da taurin dutse ƙur'ani na masa tasiri to amma zuciyar ɗan adam wasu daga cikin zukatan ɗan adam ƙur'ani bai tasiri gare su saboda matsala da ke take ga zukatansu matsala da ke ga zukatansu da ƙirƙashewar zukatan nan ya sa cewa zukatan nan nasu ƙur'ani bai musu tasiri biyan yadda ƙur'ani ya kai bai wasu tasiri su ne Allah ya siffanta zukatansu da cewa fahiya kal hijarati sun makasar kulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa koma zukatan nasu sun fi duwatsu ƙeƙashewa saboda cikin duwatsu Allah ya ce ana samun sassauci da taushi ga duwatsu yace wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar a cikin duwatsu akan samu wani ya taushi har a samu ƙoramu sun ɓarke daga duwatsu kaga wannan taushi ne daga dutse da ba a samu taushi gare shi ba da ba a samu ya ɓarke har a samu Wai wa inda min halama yashaqqaqu fa ya minhu min ma haka na akwai daga cikin duwatsu waɗanda ke tsatsagewa sai ruwa su dinga fitowa su ake kira ruwan marmaro su dinga fitowa daga duwatsu kaga duka waɗannan taushi ne da aka samu a gefen duwatsu sai Allah ya ce inna min halama habitu min khashyatillah haka ne daga cikin duwatsu akwai wadanda ke fadowa daga sama saboda tsoron Allah kaga kenan cikin duwatsu ana samun taushi idan abu ya hada ga tsoron Allah to duwatsun nan suna tsoron Allah to amma zukatan wasu daga cikin mutane babu wannan tsoron Allah a cikin sai yasa har duwatsu sun fi su taushi shi yasa gashi Allah ya nuna mana yanda Qur'ani ke tasiri a cikin zakata a cikin duwatsu ba ma mutane ba ya ce lau an zanna hadal ƙura'ana ala jabali Allah ce wannan ƙura'ana da muka saukar muku ya ku ƴan adam da ku aljanu wannan ƙura'ana da aka saukar muku da ga dutse aka saukar da shi Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam la ra'aitahu khashi'an da kaga dutsen nan yana mai kaskantar da kai mutasaddi'an mai tsatsagewa ya kekkece shine mutasaddi'an min khashyatillah saboda tsoron Allah kaga da dutse ya kekkece saboda tsoron Allah to amma mu a karanta mana alqur'ani ko a zuciyarmu a ce Allah ya ce ba abin da ya dame a gaya mana irin tsananin ukuba da Allah ke faɗi a cikin alqur'ani wacce za ta imo ma da tunani hankalinka zai tashi ka rude ka shiga damuwa daga jin azabar kawai jin yadda labarin azabar nan ke tahowa zai sa duk inda cikin jikinka take dole ta tashi to amma dan adam sai ta karanta musu ba abin da ya dame shi babu komai ana karanta masa yana ci gaba da sabon Allah ana karanta masa yana ma cewa ƙarya ne ana karanta masa har ya bude baki ya ce wai tatsuniya ce ko ya ce sihiri ne ko ya ce waka ce to duk wannan na daga cikin illa ta zukatan wasu daga cikin yan adam to ga duwatsu Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nas wadancan misalai ne muke bugawa ga mutane dan Allah ya kusanto da hankalin su san irin girman alqur'ani su san irin yadda ya kamata su mu'amalanci alqur'ani su san irin alkhairi da ke cikin alqur'ani su san cewa irin asarar da suke tafkawa idan ba sa la'akari da tuntuntuni game da alkur'ani domin ga duwatsu da su aka saukar ma to da kun ga yadda za su kasance to da haka ya kamata mu dawo cikin hankulan ce sa Allah ya ce la'allahum yatafakkaruna da fatan za su yi tunani su dawo cikin hankulansu su gano cewa sun yi nisa su gano cewa babu abin da ya kamace su kamar su yi riko da alkur'ani to da wannan cikin hikima da ta sa Allah yake buga mana ire-iren waɗannan misalai don mu shiga taitayin mu kuma domin mu dawo daga nisan da muka yi daga fahimta da la'akari da tantance da alkur'ani na'am sai Allah ya cika mana wannan sura da ambatan wasu daga cikin sunayensa daga cikin sunayen Allah dukkan sunayen Allah kyawawa ne shi yasa can ƙarshen surar Allah ya ce lahul asma'ul husna yana da kyawawan sunaye Raka Allah ta'ala yana da sunaye sunayensa na da yawa ga wasu daga cikin kawo mana wannan jerin kamar da za mu ji su sannan sunayen Allah suna da ma'ana sunaye ne da aka faɗe su cikin harshen larabci kuma kowanne kalma na da ma'anar da harshen larabci to da ka sunan Allah na da ma'ana kenan kuma ma'anar da suke ɗauke da shi ma'anoni ne kammalallo ba ka samun suna na Allah mai ɗauke da ma'ana tana kasa ba ka samun sunan Allah aljahil ko sunan Allah al'a'ama ko sunan Allah al'abakamu kurma a ko sunan Allah al'asanmu kurma ba ji saboda mai saboda Allah shi ne ke da kamalin mutlaq da ka duk sunan Allah yana ɗauke da ma'anoni ingantattu kuma kammalallo shi yasa duk kowane suna na Allah to ana ɗaukan siffa ta Allah a ciki ma'ana Allah ya sanya wa kansa suna ne da wannan sunan saboda Allah ya siffanta da siffar da wannan suna ke bayar amma nan da yace wallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa huwar rahim kaga arrahmanu rahmanu suna ne na Allah Allah ya sanya wa kansa suna arrahmanu wanda take daukar ma'anar rahama saboda Allah ya siffanta da ma'anar da wannan kalma ta dauka kenan kun ga Allah ya siffanta da siffa ta rahama Allah yana yana da Allah sunan shi ar rahma kuma ya siffanta da siffa ta rahama kamar da yake cewa wa rabbuka lagafuru dhur rahama ma'abocin rahama to haka kowane suna yake daga cikin sunayen Allah musan waɗannan sunaye mu roki Allah da su ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku roki Allah da su kira shi ya Allah ya ya rahmanu ya rahim Allahumma inni as'aluka bi annaka anta lahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan badi as-samawati wal ard kaga da sunan Allah ina kiranka dan kai ne Allahu ar-Rahmanu allazi la ilaha illa huwa to da haka ake so ka dinga kiran Allah da sunayensa Allah yace ce huwallahu shine Allah Allahu wanda wannan suna yake banta ga Allah ba taba samu wani suna Allahu ba ba ka taba ji wani an ce masa sunan shi Allahu ba malaman larabci na cewa kalmar Allahu an ɗauko ta ne daga al-ilahu, ma'ana al-ilahu abin bauta wanda ake bauta ma to da kamanar Allahu abin bauta shine abin bauta na gaskiya kuma wannan suna na Allah ya zo da wannan ma'ana a suratul zukhruf inda ya ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah kaga ilahu shine abin bauta Allah shine abin bauta a sama kuma shine abin bauta a ƙasa haka nan suka fasara fadin Allah wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi shine Allah ma'ana shine abin bauta a samai da kuma ƙasa to daga Allahu suna ne da Allah ma'anarsa abin bauta allazi la ilaha illa huwa wanda babu wani abin bautawa da gaskiya a nan gurin fasara malama yana ƙara da gaskiya ba ka ce wa allazi la ilaha illa wanda babu wani abin sai shi daga haka ne to amma dan ka daɗa fitar da ma'anar kuma dan kada wani ya ce ah to shi kenan ashe duk abin da aka bauta mai ya zama Allah ai ga bahindi ya ce yana bauta wa saniya daga kuma saniya an bauta mata bahindiya ya bauta ma saniya to shin saniya ta zama ita ma Allah daga saniya ba ta zama Allah ba da an bauta mata eh an bauta mata amma bauta saniya ba bauta bace bisa gaskiya bauta ce bisa bata idan ana nufin bauta da take banta ga Allah ana nufin bauta ta gaskiya wacce ita ce bautar amma dan shiriritan mutane da su da su to kaga wannan rudanin mutane zai karewa ba abinda ba za su bauta ma ba amma da wannan su ne amma dai bauta ta hakika ita ce ta Allah wannan shine sirrin an ce Allah la ilaha illa huwa a ce babu abin bautawa da gaskiya ke shi alimul ghaibi wash shahada shine masanin abin da ya buya da abin da ya bayyana abin da yake boyayye Allah ne masanin abin da yake ne shi ma Allah ne masanin kana cewa to abin da yake ne mutane suna sani kamar yanzu kaga abin da yake ne ga ma'anan a cikin wannan masallaci muna karatu kaga abu ne bayanan ne kaga wanda ke cikin masallaci yana sanar da abin da yake faruwa a nan bayanan ne to amma abin da mutane ya kamata sani ne, duk yanda ka sani to Allah ya fi ka sanin abin da ke nan saboda shi Allah tun kafin mu zo tun ma kafin ya halice mu ya san za mu yi wannan haɗuwar a wannan lokaci a wannan masallaci kaga wanda masani ya ce da ba mai iya ta sai Allah sannan Allah shi ya san kowa mai ya kawo su kaga iyaka kai in ka sani ka san abin da ya kawo amma baka sa abin da ya kawo wancan baka sa abin da ya kawo wancan ba kaga wannan Allah shi kadai sannan kowanne a cikin mu Allah ya san me ya saka a zuciyarsa wanda kaga ba mai sani to da kaga Allah shi ne alimul ghaibi was shahada sannan kuma shahadan nan da ake magana ba mu muna maganar abin da ke cikin nan ne yanzu abin da ke faruwa a wajen masallacin da ba mu sani ba kusa da mu gashi ba mu sani ba sai an zo an gaya mana balantana abin da ke faruwa a waje ko a wajen anguwa ko a wajen gari kaga duk ba ma iya sani gashi shahada ne amma kuma duk ya zama gaiba gare mu to da ka duk abin da baka gani ba baka shaida ba ya zama gaiba gare ka to da ka Allah shi kadai shi ne alimul gaibi shi ne masanin gaibi to da ka Allah ya yaba kansa da cewa alimul gaibi wa shahada shi ne masanin abin da ya buya da abin da ya bayyana huwa Rahmanun rahim shi ne mai rahama mai jin kai kaga kalmar ar-rahman da ar-rahim duka sunaye ne na Allah da aka ɗauko su daga kalmar rahama malamai da yawa suna cewa ar-rahman shi ne siffantuwar Allah da rahama mai gangamewa rahama mai faɗi wacce ta ƙunshi kowa da kowa na karkashin rahamar Allah mumini na jin kai a nan duniya yana samun abinci yana samun ruwan sha yana samun sanyi yana samun ludufi na Allah haka nan kafiri shi ma yana samun abinci yana samun ni'ima yana samun ludufi na Allah saboda rahamar Allah siffantuwar Allah da Ar-Rahman ma'ana ma'abocin rahama mai gangamewa da ta yalwaci kowa da kowa da wanda yake masa biyayya da wanda bai masa da wanda ya imani da shi da wanda ya kafirce masa da wanda ke kaunarsa da wanda ke kinsa duka Allah ya gangame su ya lullube su da wannan rahama a nan duniya ba ba shi ko arrahim shine sufantuwa Allah da jin kai na musamman shine ga ma'abogan mutanensa wanda suka yi imani da shi to Allah yakan ba su jin kai na musamman a nan duniya Allah aiko da azaba sai kaga Allah ya tsirar da sa na kwarai waɗanda yake so sun manu na jillazina ko ina ka ja ya ce su ba an je na huwa na amanu ma'ahu bi rahmatin minna kaga Allah ya tsira da annabi da waɗanda suke imani da shi da rahama daga Allah wata rahama kun ga rahama ta musamman wacce bata shafi kafirai ba kaga su kafirai wannan rahama bata shafe su ba tunda kaga su an azabtar da su to kun ga kenan ashe wannan rahama ta jin kai ga mu'minai tana kasancewa a nan duniya da kuma lahira ta fi bayyanuwa a lahira shi ne suka fasar faɗin Allah wa kana bil mu'minina rahima wasu malaman kuma suka ce ar-rahman shi sifatu zatin ne siffa ce ta zatin Allah Mana Allah ya siffanta da cewa shi mai rahama ne ne sifatu zatin shi ku ar-rahim shine yanda Allah yake ba da rahamarsa ga bayansa to da ka ar-rahim ta kunshi rahama ta Allah muta'addiya wacce Allah ke ba da ita yake tasirar take tasirantuwa a cikin bayansa sai ga bayan Allah sun samu ludafi an samu tausayi wani ya tausaya ma wani saboda wannan rahama ta Allah da ya jefa a zukata to kaga duka waɗanda na gargashin arrahi to da haka ma'ana waɗannan sunaye na Allah guda biyu duk daga rahama aka ɗauko su kowanne kuma yana bada da ma da haka Allah su daga cikin sunayensa arrahmanu arrahim kuma tunda a sunan Allah arrahmanu arrahim kuma wannan suna yana ba da ma'anar rahama to kenan Allah ya siffanta da rahama kamar yadda ce wa rahmati wasi'at kullu shay rahama ta kaga siffa ce ta Allah to da ka Allah sunansa Ar-Rahmanur Rahim ya siffanta da rahama na'am sai ce allahu allazi huwallahu ya ce huwallahu lalari la ilaha illahuwa ya sake nanata wannan saboda wannan suna shine suna da yake banta ga Allah shi shi kadai sannan kuma har ila yau duk makasudin halittar mu dama don mu bautawa Allah to wannan suna na Allah shi ke ɗauke da siffantuwar Allah da cancanta ga bauta shi shi kaɗai ya ce shi ne Allah allazi la ilaha illahuwa babu wani abota daga siyasai shi duk abin da aka bauta ba Allah ba to bauta ce ta bata bauta ce ta rudu bauta ce ta shiririta huwal maliku hakanan Allah shine al-malik al-malik sarki shine sarkin kowa da komai shine sarkin sarakuna kuma shi ke naɗa kowane sarki shi ba bada mulki qulillahumma malikal mulki. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير فهنيش على الخير mulki a hannunsa yake shi ke ba shi ga duk ya so duk wanda ya zama mulki ya zama sarki to Allah ne ya nada shi don haka Allah shi ne shi ne sarki wanda babu wani sarki da ke ja da shi kuma shi ne sarki wanda manufarsa ita ke gallaba duk sarautarka abinda ka so ba shi ke gudana ba sai abinda Allah ya so a cikin naka mulkin a cikin mulkinka sai Allah ya kashe waɗanda ba ka so da waɗanda kake so waɗanda ba ka so su mutu sai Allah ya ci rayuwarsu kuma ba abin da ka iya waɗanda kake so su mutu sai Allah ya ƙi ƙansar rayuwarsu kuma ba abin da ka iya wani abu da ke maka barazana kayi kayi ka magance shi ba Allah bane nufin abin nan ya magantu babu yadda kana ji kana gani kuma da karfin mulkin naka amma baka isa ba saboda Allah duk da mulkin naka ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allah to wannan shine sarki na hakika duk wani sarki sarki ne kawai gashi nan na bogi amma sarki na hakika shine Allah to da Allah na bada wannan sarauta amma sarki na hakika shine Allah shine ranar lahira zai ce limanil al yau babu mai ansa ba cewa gani kowa it kake ji sai shi Allah zai ansa wa kansa ya ce lillahi wahidil qahhar Allah shine al shi shine al-quddus al-quddus sarkakakke al-quddus shine sarki to da Allah sunansa al-quddus ya sanya wa kansa suna al-quddus saboda ya sifanta da al-quddus shine sarki ya ke nufi da sarki cewa Allah ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya duk wata siffa ta tawaya to Allah ya tsarkaka daga kaman gajiyawa a ce ga abin da ya gagara Allah to gajiyawa tawaya ce ba a jinginawa Allah tawaya ya tsarkaka daga tawaya ko a ce bukata a ce Allah ya mabukaci ne kaga bukata tawaya ce wanda duke da bukata yana da tawaya yana da siffa ta na ƙasa Allah ta'ala bai da shi yasa Allah bai rike da ba bai rike mata ba saboda duk waɗannan abubuwa ana rukun su ne saboda bukata shi ko Allah ta'ala bai da bukata to da duk wani abu da bai kamaci Allah ba to Allah ya tsarkaka daga wannan abu shine ma'anar sunan Allah al-Quddus haka nan assalamu assalamu shine amintacce Allah ta'ala ya aminta kuma Allah shi ke amintar da bayansa shi ne assalamu shi ne wanda ya aminta kuma bayansa suka aminta daga zalunci Allah bai zalunta kowa haka duk bayan Allah san aminta Allah ba a zalimi ba saboda Allah assalamu ne ya aminci ne kuma an aminta ba zai zalunci kowa ba Allah shi ne al muminu wannan kalma ta al-mu'minu suna ne na Allah daga ma'anar da aka ɗauko ta malaman larabci sun yi sabani wasu sun ce an ɗauko ta ne daga al'amnu al'amnu shi ne aminci kaga amnu aminci suka ce ma'ana Allah shi ke amintar da bayansa daga dukkan abin da suke haufi duk wani abu da kake haufi da duk wata barazana in ka aminta ko wani ya aminta daga wata barazana ko daga wani bala'i to Allah ne ya amintar da shi saboda Allah shi ne almu'minu daga al'amunu wasu kuma suka ce almu'minu daga al'imanu shi ne imani kaga imani gasgatawa suka ce Allah shi ne almu'minu ma'ana mai gasgatawa kamar yadda ɗan adam idan ya gasgata Allah da manzansa sai a ce wannan mumini ne wanda ya karyata Allah sai a ce wannan kafiri ne to kaga wannan shine ma'anar almu'min to ma'anar Allah almu'min mai gasgatawa to amma ya gasgatawar Allah take suka ce gasgatawar Allah shine Allah yana gasgata annabawansa da manzannansa shi ya aiko su kuma sai ba su mu'jiza da za su nuna wa mutane lalle Allah na tare da kaga Allah ya gasgata su haka nan annabi ya zo ya ce da mutanensa ku yi imani in ba ku yi imani ba Allah zai halakar da ku take yin imanin kuma Allah ya halakar da su kuma Allah ya gaskata annabi ya tabbatar da abin da annabi nan ya faɗa gaskiya ne to da wasu malamai sun ce wannan shine ma'anar al-mu'min sai kalma ta gaba al-muhaymin ita kuma al ma'anar ta mai lura wanda yake mai shaida wanda yake shaida akan dukkan al'amura da suke gudana kuma shi ke lura yana kallon yana kuma tsara su su tafi yadda yake so shi ne na sunan Allah al-muhaiminu al-shahidu sannan al-ra'i wanda ke lura al-wakilu da suna fasara al-muhaiminu da shi wanda ke lura yake kula a dukkan al'amura sai sunansa na gaba al-azizu al-azizu shine mabuwayi wanda babu abin da ke gagara kuma babu da iya ja da shi shine al'azizu. da haka sifantuwar Allah da al'azizu? Shi shine ma'ana babu mai ja da shi babu kuma wanda ke gagara Allah sai sunansa na gaba al-jabbaru al wasu ka ce daga al eh, ijibar wasu ka ce daga ijibar ne ijibar shine masdar din ajibara ajibara ka tilasta abu idan ka tilasta mutum ya abu sai a ce ajibarahu ala kaza zaka Allah shine aljabbaru ala hazal ma'ana ma'ana wanda ke tilastawa ai ko ana so ko ba a so abinda Allah ke so shi ke gudana mutum bai san mutuwa shi kuma Allah yana so sai ka mutu an ga ya ka iya dole ta Allah take kasancewa ba taka ba Allah na cewa kutuba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum ba kwasa ya ce kula inda almautar lari ta minhu fa inda hu mulaƙi kuna guduwa mutuwa amma sai ta riske ku saboda me saboda Allah ya riga ya tilasta ta cewa sai ka mutu ko ka so ko ka ƙi a wannan shine sunan Allah aljabbaru mai tilastawa wasu masu suka ce daga aljabru aljabru shine miƙarwa kamar yadda ake da karaya idan kare kashi ya kare sai in aka miƙar da shi sai a ce an yi jaburul kasri an miƙar da kashi to Allah shi ne mai miƙarwa da abin da ya karkace to Allah ke miƙar da shi da abin da ya samu talalabiya to Allah ke miƙarwa sai ya yafiya ya ne to da ka wannan shi ne aljabur suka ce Allah wanda yake miƙar da muminai ayyukansu yana ɗan samun matsala sai Allah ya liƙar da ayyukan a tafi daidai a tafi haka to duk waɗannan fasara fasara aljabbar da su sannan almutakabbir almutakabbir mai nuna isa shine almutakabbir alkibriya shine isa da kasaita wannan siffa ce ta Allah shi kadai shike da isan kuma shike da kasaita yasa duk wanda ya nuna isa da kasaita kaga ya runguma abin da ba nashi ba saboda bai da wannan girman to dan me zai dauka ya katsa ba kansa ta sake da ke cewa al-kibriya uridai wal azamatu izari cewa kibriya wannan mayafi na ne da haka girma da isa da kasaita wannan na Allah ne duk wanda ya sa rigar isa da kasaita to yana so ya ja da Allah ne saboda ba shi da wannan matsayin Allah kaɗai ke da wannan matsayi ya sake cewa wala kibiri ya ufi samawati wal ar Allah shi ke da ya u girma da isa da kasaita a sammai da ƙasa babu sai shi to wanda ya ja da Allah akan wannan to yayi fito na fito da Allah sai Allah ya ce subhanallahi amma yushrik Allah ya tsarkaka daga abin da suke hada shi da shi ga wurin tarayya Allah ya tsarkaka daga ababen tarayya a ce Allah waɗannan sufofi da Allah ya faɗa alhalin ya keɓanta da su babu wani sarki mai cikakken iko sai shi babu mai tsarki sai shi babu mai aminci babu mai amintarwa babu mai lura ga komai sai shi babu mabuwayi sai shi babu mai tilastawa sai shi babu mai girma da isa da ƙasaita sai shi sannan kuma a zo a ce wai za a haɗa shi da wasu gurin bauta Allah ya ce ya tsarkaka Allah abin a tsarkake shi ne daga hada shi da ababen bauta samu Allah wasu ababen tarayya to wannan tawaya ce da ya kamata a tsarkake Allah daga gare ta sai Allah ya ce huwallahu huwallahu al-bari'ul musawwir haka nan ma Allah ya sake kawo mana sifofin sa sunayen sa guda hudu har anan ma ya sake farawa da Allah tun farko ya ce huwallahu alladhi la ilaha illa huwa kuma ya fara da Allah huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanur haka nan aya ta da take biyar ita ce huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik haka nan ma fara da huwallahu Hakanan, wannan ita ma ya fara da huwallahu shine dai Allah shi ɗin ne guda ɗaya siffanta da waɗannan siffofi kuma ya ce da waɗannan sunaye shi ne alhaliku mahalicci babu mai halitta sai shi ya ce ya ayyuhan nasu zuri ba matsalon fastami ola innan lalzina ta da'una min dunin lahi lan ya kulko zubaban wadda wuce ta ma'ula wa in ya tulubu zubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'ufa at-talibu wal maghlub Allah ce ya ku mutane an buga misali ku taho ku je innal ladina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke roko kuke bauta ma koma bayan Allah ya khulqu dhubab ba sa iya halitta kuda wala wujtama ulaw ko da sun hada akan sai sun hada kude guda Allah ce ba sa iyawa kullum da kuke bauta musu Allah ta'ala shine mahalicci shi ya halicci mutane shi ya halicci aljanu shi ya halicci mala'iku shi ya halitta dabbobi na tudu da ruwa shi ya halitta sama shi ya tsayi da ita ta tsayu ba tare da matokari ba haka nan shi ya halitta ƙasa shi ya fitar da duk wani abu da ke fitowa daga ƙasa na tsoro da ma'adinai da ruwa da komai sama Allah shi ya halitta ta shi ya halitta mata taurarin da ke cikinta Allah shi ke saukar da ruwan sama daga sama Allah shi ke koro iska duk waɗannan abubuwa fa da Allah ya halitta ya ce ha za lahi fa'aruni ma za halakar lazina min dole wace to ga halitta Allah nan kuna gani ku nuna mun waɗannan da kuke bauta ina nasu ina abin da gunki ya halitta ina abin da fir'auna ya halitta ina abin da kan'ana ko na maruz ya halitta babu to da me kuke bauta mu Allah shine al-khaliq kuma shine al-bari'u kaga al-bari'u da al khaliq duk suna da ma'ana guda ta halitta amma ita albari'u tana nuna ma'anar halitta ta farko ta ƙaga Allah shi ya kage halittar ba wai ya gani daga wani guri ba shi halitta kuma shi ya fara halitta shi ne ma'anar albari'u wanda ya fara halitta ba tare da ya dauko samfal daga ko'ina ba ba shi ne ma'anar sunan Allah albari'u kuma Allah shi ne musawwir shi ne mai surata. ya huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa sha shi ke suranta ku tun a cikin mahaifan uwayen ku mata yanda ya so ba yanda ku kuka so ba babu wanda aka lice shi yanda shi ya so ba kama sai aka lice ka iya ka ka fito ka ganka da kamanninka in dogo kake in gajere kake in mai kiba kake in siriri kake in fari kake in baki kake haka nan in eh, dogo kake in gajere kake in namiji kake in mace kake in kyakkyawa kake in mummuna kake haka dai ka fito ka ganka ya aka yi baka sani iyayenka su ma aka tambaye su ya aka yi suka haifi da mai wannan kama ba su sani ba saboda abin ba a su yake ba Allah shi ne almusawwiru kuma akwai ilimi Allah ya tsaka tara mutane miliyan kowa sun fashi da ba shi suka dan ɗebi kama wannan sun sannan ɗabi kama da wannan amma wannan ya ɗan fi shi ƙiba ko wannan ya ɗan fi shi faɗin fuska ko wannan ya ɗan fi shi tsawo ko wannan ya ɗan fi shi kaza haka za ka ga mutane kowa da irin kamannin da Allah ya masa don ba Allah ba mai cikakken iko da ilimi waye isa ya haka babu wanda isa ya haka sai Allah don haka Allah shi ne al-musawwir yace lahul asma'ul husna yana da sunaye kyawawa ba waɗannan bane kawai sunayen Allah sunayen Allah suna da yawa akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inna lillahi tis'atan wa tis'ina man man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da wasu sunaye guda 99 duk wanda ya kididdige su ya san ma'anar su ya fahimce su ya aiki da su to zai shiga aljanna waɗannan su ma ba wai hadisin yana keɓance cewa sunan Allah 99 ba malaman larabci suka ce da haka ne kamar da mutane da yawa suke zato da Allah cewa zai yi eh, lahi ta'ala tis'atun wa tis'in da cewa zai asma'ullahi tis'atun wa tis'in amma Allah ba haka ya fada ba cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da wasu sunaye 99 ma'ana waɗannan sunaye 99 sune waɗanda idan ka san su kai aiki da su za ka shiga aljanna ko da baka san sauran ba ya ka babu mai iya sanin sunayen Allah sai Allah shi yasa ya zuwa wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi 'indaka an taj'ala al-qur'ana al-'azim qur'ana al-karima rabi'a qulubina wa jala'a sudurina hazwa kaga wannan hadisi annabi ya ce Allah yana roƙonka da kowane suna wanda yake naka ne ka sanya wa kanka suna da shi ko ka saukar da shi ga wani daga cikin annabawanka a cikin wani daga cikin littattafanka ko ka sanar da shi ga wani daga cikin wani bawa wani bawa daga bayinka ko wanda kake banta da masaniyarsa a ilimin gaiba a gurin kun ga wannan shi mahallin shayi kenan cikin sunayen Allah akwai waɗanda Allah yake banta da sanin su wanda babu wanda ya san su sai Allah shi shi kadai kun ga wannan tabbatar mana sunayen Allah sun wuce 99 haka nan a hadisin shafa'a hadisin ceto lokacin da mutane za su yi tsayuwa a filin kiyama tsayuwa na shekaru aru aru ga wahala ga kishirwa ga komai ga rana dab da kawunan mutane ga ba inuwa ba komai ga ba riga ba takalmi ba komai haka ake tsaye ga cinkoso ya kai ya fi duk inda kake zato domin mutanen farko da na kashe dassin taru idan wahala ta yi wahala sai mutane su yi tunanin cewa to ai cikin mu akwai waɗanda su na kusa ga Allah bayan Allah na kwarai dan mai ba za mu je mu nemi su nema mu da ceto a gurin Allah ba sai mutane su tafi gurin annabi adam annabi adam ya ce a je gurin annabi nuhu a zo gurin annabi nuhu annabi nuhu ya ce a je gurin annabi ibrahim a zo gurin annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce a je gurin annabi musa a zo gurin annabi musa annabi musa ya ce a je gurin annabi isa a zo gurin annabi isa annabi isa ya ce a zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa ne wanda allah ya gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa da abin da ya dinke sai mutane zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ana laha ana laha ce tabbas dama ta wace ta wace annabi ya ce sai ya tashi sai ya tafi kakashin al'arshen Allah ya yi sujjada idan ya yi sujjada nan ba roƙon Allah zai ce wa ya Allah ka yayi halin da ake ciki ba a'a annabi ya ce yabo zai yi ta yi wa Allah ya ta yaban Allah ya ta ambatan Allah da sunayen shi da zai sani ya kaza ya kaza ya ta ambatan Allah da yabo gare shi da sunaye da yawa annabi ya ce shi ne mahallin shayi da za mu kawo ya ce wasu sunayen na Allah a nan wurin da yake sujjada nan Allah ya masa wahayinsu bai san su ba kaga sunayen da annabi kansa bai san su ba sai a wannan fili kaga kenan akwai ba duka sunayen Allah ne ma muka sani ba to haka sunayen Allah sun fi casa'in da tara nan da ake cewa sunayen Allah suna da yawa waɗannan casa'in da tara su ne wannan ɗinsu matsayinsu shi ne man ahsaha da kallon to da haka sunayen Allah suna da yawa lahul asma'ul husna sannan kun ga al-husna mu'annas ce ta ahsan ta ahsan ba ta hasanun ba akwai hasanun abu mai kyau akwai ahsan mafi kyawu haka nan sunayen Allah su ne mafi kyawu kyawun sunan Allah sun kunshi abubuwa da dama sun kunshi kyawun faɗinsu a baki da kyawun ma'anarsu da kammaluwan ma'anarsu kaga sunan Allah kamar da muka kowane suna yana da ma'ana kammalalliya ba ka jin sunan Allah da na ƙasa ba ka jin suna daga cikin sunan Allah wanda ke nuna na ƙasa ko gajiya ko tawaya kurma ko jahili ko eh, gajiyayye duk ba ka ji irin waɗannan sunayen Allah kaga kenan daga cikin daɗin sunayen Allah suna kunshe da ma'ana masu muhimmanci kuma ma'ana kammalallo haka nan daga cikin kyawun sunayen Allah suna da daɗin faɗi a baka a baka suna da daɗin faɗi ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as al-latif alƙawiyu al'azizu a duk suna da daɗin faɗi a baki ba ka haɗa su da irin su kanta musan gani kaga sawon ɗin ba ɗaya ba ne su kaga irin sunayen shaidanu shi waɗanda to amma wai saboda jahilcin sai mutum ya kasa rabe sunan Allah da sunan shaidan kai kana addu'a sai a ce maka ga wata addu'a ka yi. addu'an nan ba kai kana roƙon Allah kana kiran Allah amma wani sai ya kai ka ga kiran shaidan kai baka sani ba sai a ce maka wai wani malami ne in ka je yana kokari yana bada addu'a sai ka je baka addu'a sai baka sunan da ba na Allah bai ce ga addu'a ya baka ai wannan addu'a ta samun kuɗi ce ai wannan addu'a ta samun mulki ce ai idan za a jefa ƙuri'a to ka karanta wannan addu'a za ka ci zaɓe sai baka sunan shaidani kana tanana ta sunan kan tambuzan gari kai baka sani ba wai kai an baka lakalin ka ci zaɓe kaga ba abin da ya wannan tabewa da iyaka makurar jahilci ne an taba taro a nan garin ba kuma ce wanda suke da suka san lokacin an yi taro za a yi wa gwamnatin da ke ci a wannan lokacin addu'a mutane suka taru ana addu'a wannan ya tashi ya kawo nashi wannan ya kawo addu'a da ya iya wannan ya kawo wannan ya ambaci sunan Allah wannan ya ambaci kaza wannan ya karanta Qur'ani wannan ya karanta kaza kawai sai ga wani na from nowhere yazo yace ai shi zai tasa addu'a ta musamman addu'a sa duk mata mai ciki kanta ce amin duk wanda kariya ce amin ya ta jero sharadi ana jira kai ka ce abin kirgi sai fara ya kanta mu shi ga addu'a kuma sai suka daga kamawa ya kanta mu zangani shi ke na wai an yi addu'a to aka roƙa wane ne kanta mu zangani kaga dai baka cewa cikin sunan Allah kan tabo zangari da akwai sunan Allah kan tabo zangari da ka daidai da ji kuma sunan Allah kyawawa ne wannan kan tabo zangari bai da samu dan zai zama sunan Allah sannan sunan Allah suna da ma'ana meye ma'anar kan tabo zangari wani yare ne shi ba Hausa ba shi ba Larabci ba shi ba Fulanci ba to ina ka samu kan tabo zangari to wannan fa wanda muka ji kenan wanda ake zuwa gidan malam bokaye da sunan wai an je gurin malamai su ba da ire-iren wannan lakani na kanta mu zangani Allah kaɗai san iyakarsu to da haka duk wanda bai san sunan Allah ba da duk wanda bai tashi tsaye ba game da imaninsa to za a raba shi da imani cikin ruwan sanyi babu abin da kai ci kamar a raba ka da imani cikin ruwan sanyi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fafata yaki akai da su a fito da mutum a aza shi a rana a yi ta dukan shi a ɗora masa dutse kamar dukuna da tarihin bilal amma bai sa ya rabu da imaninsa ba duk wannan wahala ba ta sa ya rabu da imaninsa amma wai kai ka zo cikin ruwan sanyi cikin sauki wani ya raba ka da imani ya raba ka da sunan Allah ya kawo maka sunan kasan gurman shaidan ka ce kana roƙon shi zai biya maka bukata to waɗannan ba su ne abin da ke faruwa ga bokaye da kuke ji ake ta muku tsawa kada ku je gurin bokaye bokaye ba wani duk in ka ji an ce an baka lakani to ka tabbatar da lakanin nan meye aka yi faɗi meye ma'anarsa duk abin da baka san ma'anarsa ba kada ka kuskura ka faɗa in ba haka ba za ka je ka jefa kanka cikin halaka ta inda baka sani ba ko a ce an baka laya ka tafi ka daura ka san me ke cikin layin galibi an ke cikin layin suna ne na shaidanu kai baka sani ba an sa ka kaje ka dogara ga shaidan an ɗaura maka sunan shaidan a wuya wai kai ka dogara da ka samu abin da zai baka mulki amma kai saboda cikakken cikar jahilcinka baka san haka ba shi shikenan kai an baka lakabi to da haka ne hatara da irin boka. yanzu boka ya rigan malama suke sa shi wanda zai kai ka gurin boka ba zai ce gurin boka zai kai ka ba shi boka bai ce da kai shi boka ne sai dai ce shi malami ne shi ma daga nasa fahimta malami ne wanda yake da tasa baiwa alhalin baiwar ta zai ta ce hada ka da shaidan to da haka mai hatara mai hatara ga waɗannan bokaye suna kai ka sabaro suna raba ka da imanin ka cikin ruwan sanyi abinda mutanen da suka wahala aka yi fada da su suka rasa rayukansu akan sai dai su rasa rayukansu akan a raba su da wannan addini amma kai ka zo ba fada ba wata zane ba komai cikin ruwan sanyi a raba ka da ka saboda ka kawai to ya kamata jama'a mu yaki jahilci musan cewa mu san sunayen Allah kar a yaudare mu da sunaye da ba na Allah ba a mana fawon a ba mu sunayen aljanu mu zo muna karanta sa matsayin sunayen Allah Allah ya rufa mana Allah ya ce yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard dukkan abin da ke sammai da ƙasa suna tasbihi gare shi duwatsu da itatuwa da taurari da rana da wata duk suna tasbihi la iyaka ba ma fahimtar tasbihin su game da ya ce wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna haka nan da ke bayan ƙasa da dabbobi dabbobin daji da dabbobin ruwa da ƙwari da ƙwari da tsuntsaye kowanne yana tasbihi ga Allah haka nan ba su kaɗai ba hatta tsoro duk abin da ke tsirowa daga ƙasa shi ma yana tasbihi ga Allah haka nan duk abin da ake fitowa da ƙasa su ma'adanai su ma suna tasbihi ga Allah haka nan duwatsu da tsaunuka da ke bayan ƙasa duk suna tasbihi ga Allah Ya ka babu abin da bai tasbihi ka hatta tsakuwanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba diban tsakuwa sahabbai suka ji tsakuwa na tasbihi a saman tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da komai da komai na tasbihi ga Allah iyaka mu mun san tasbihinsa huwa al-azizu Allah ne al-aziz mabwayi ya fada al-azizu a cikin abin da ya gabata ne ta al-muhaimin azizu to nan ma ya sake cika ta da cewa shine al-aziz magwayi wanda babu amma da ke gagararsa sannan kuma shine al-hakimu wanda ke da hikima ko wanda ke da hukunci duka al-hakimu yana dauka Allah mai hukunci shike hukunci na adalci sannan kuma Allah al-hakimu shike aza abubuwa inda suka dace duk abin da Allah ya aza to inda ya dace manzanni Allah ya zaɓi waɗanda suka fi cancanta ya sanya su zama manzanni Hakanan cikin ilimi waɗanda Allah ke ba ilimi kaza ya ba mu kuɗi wanda Allah ya ba mu kuɗi da wanda Allah ya ba mu talauci duk wanda kowanne Allah ya san abin da yake yi kuma Allah ya sa abubuwan sa inda suka dace wanda mu ba ma iya sanin hikimomi na Allah kai wani abu zaka iya gani baka san hikimarsa ba amma an ka kore kai kuskure saboda akwai hikima tunda har Allah ya yi akwai hikima a cikin wannan Allah ya samu dace wannan shine karshen tafsirin wannan sura ta al-hashr muna godiya ga Allah ta'ala da ya nuna mana tafsirin mu ya kawo karshen wannan sura ta al-hashr abinda muka faɗa daidai daga Allah ne kuma muna yi Allah godiya duk inda na yi kuskure wurin fassara ko nayi talalabiya ko subin da baka ko na faɗa ba daidai ba to wannan menne wa min shaytan na roƙo Allah ya tsaya duk inda yi kuskure wurin tafsirin wannan sura ta al-hashr da surorin da suka gabace ta na roƙo Allah ta duk inda kuskure Allah ya yafe mu ko na roƙo Allah ya kauda kuskuren daga zuka daga kwakwarlan duk wanda suka ji Allah ta'ala kamar yadda ya nuna mana tafsirin ya kawo zuwa ga wannan sura muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana mun kammala sauran surorin su ma cikin halin lafiya a nan za mu tsaya insha Allah sai Allah ya kai mu karatu mu na gobe izinin sai mu dora daga sura da take biye da ita wato suratul mumtahana alhamdulillahi rabbil alamin masha Allah Allah ya saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna 23 ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara 1447 karamakallahu dangane da da da arba'in lawa sunayen nan da ka faɗi wanda ba a san nunsu ba mukan wani an taɓa bashi wani suna aka ce ce sa kuɗi bulkuɗi ya roƙa ya ilu to daɗa ban san ma'anar nan kai ka san larabci sa kuɗi bulkuɗi ya roƙa ya ilu to ya gashi kama ka kawo misali ko gashi ba wala kabiru ya kawo da misali irin suna da yawa suna nan sai a ce wai an baka lagari to amma saboda jahilci kai baka san komai ba shi kenan an baka lakani sai ka tafi ka je kai ta yi amma inda kudinka ake zarewa a banki to da ba za ka yi da ba da wani zai ce baka ai ga wani kwan da za ka kawo ya baka ka kawo bashi in ka bashi wasu lambobi shi nan zai kara ba kudi ka bashi ka kudinka su tafi ka kuwa ba za ka yi da ba wani ma in ya ji labari ba zai yi ba to amma haka kawai cikin sauki a zare mana imani Allah ya rufa mana irin wannan ta ba ta da kuma daga to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh